gwamnatin ghana za ta ƙara ciwon lafiyar kwakwalwa a cikin jerin rashin lafiya da suke amfana da inshorar lafiya ta ƙasa sabon shugaban hukumar tsarin inshorar lafiya ta ƙasa dr okoboyi ne ya faɗa hakan yayin da wakilan kamfanin magunguna na johnson and johnson suka kama masa ziyarar taya murna a ofishin hukumar da ke accra Dr. Boyi ya ce hukumar ta buƙaci bayanai daga hukumar kula da lafiyar kwakwalwa kuma ta fara gudanar da bincike don tabbatar da yiwuwar ƙara lafiyar kwakwalwa a cikin jerin cututtuka da su yi ƙarƙashin inshorar. A halin yanzu, kimanin kashi 95 cikin 100 na cututtukan da ake yawan fama da su a Ghana suna cikin gajiyar inshorar. Masana lafiyar kwakwalwa a Ghana sun yi maraba da wannan hoɓɓasa da gwamnati ta yi domin sun jima suna kira ga hukumar da ta ƙara lafiyar kwakwalwa cikin tsarin inshorar. Dr. Nasiba Tahir Swala likitar kwakwalwa ce kuma malama ce a jami'ar Musulunci da ke Accra. Babban bushara ne sosai da muka ji cewa za kara mental health kan health insurance. Mu ma'aikatan bangaren kwakwalwa muna da damuwa sosai kuma mun yi yaki kan wanga kamar ya kamata a dibiya shi kan health insurance ya samu mun murna sosai sosai domin zai taimaka ma aikinmu kuma zai taimaka ma mutanen da in suka zo neman kiwon lafiya bangaren kwakwalwa shi yasa wanga kuma zai taimake mu ne ya shaja su su zo neman jinya da sani cewa in sun zo health insurance ya cover ya kunshi kiwon lafiyar mu duk duka kai da kwakwalwa yana nan ne tare da bangaren jiki duka shi sa inda ya samu matsala dole ne ya kamata mutum ya zo neman jinya to inda ya zama da saboda kudi mutum bai ya zo yanzu bishara ya zo zai zama sauki ma kowa kuma zai ba da hanya ya sa mutane su zo neman jinya muna jin daɗi muna rokan allah ya sa a tabbatar Dr. Asma'u Ayub ta ƙara muryarta kamar haka. Sunana Asma Ayub kuma na cikin masu ilimin kwakwalwa shine licensed psychologist a Ghana. Wanga magana da ya zo game da yanayin yadda za a kara ciwon kwakwalwa a cikin health insurance mu ya kawo muna murna sosai daga mu masu ilimin kwakwalwa kenan na ganin ga domin muka duba ciwon damuwa da kuma ciwon stress hakan ga wayan ga duka ba abin da insurance mu yake duba ba isa yadda za so ma a duba iso wayan ganga dukan mutum yana cikin wanga masuwa duka insurance zai iya ya duba mai shi da zai yi kyau sosai kuma za zai kawo wani sanyi daga cikin health system mu ba da jimawa ba dai gwamnati ta amince da cutar kansar yara guda hudu a cikin tsarin inshorar lafiyar daga ciki akwai matsanancin sankarar jini da ɓargo har wa yau kuma hukumar na kan hanyar shigo da magungunan cutar borin jini nan ba da jimawa ba cikin tsarin idris abdallah bago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana